واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta lahadi tara ga watan ramadan alif da ɗari hudu da wace sai daidai da goma ga watan abrilu shekara ta dubu ashirin da muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha biyar wato suratul hajj wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta ashirin da biyu. ayar da Allah subhanahu wata'ala yake mana bayanin wato shine ya saukan mana da ruwa sannan kuma ya tsiran mana da dukkanin abubuwan da muke gani na tsirrai waɗanda ake ci da waɗanda ma ba a ci saboda idan bakin misali Allah subhanahu wata'ala ya sa ruwan ya sauka to da wato ba mu san yadda rayuwarmu za ta kasance ba a sannan kuma ya ce wa inna ala zahadin bihi laqadirun idan da Allah subhanahu wata'ala ya so zai tafi da ruwan yana da iko akan wannan ba wanda ya isa ya ce saukar da ruwan rahama ce da kuma tausayi ga bayinsa sannan da kuma dabbobi to yau insha Allah za mu tashi akan ayata 23 insha Allah malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan yayi bayanin yadda yake saukar da ruwa kuma tsirrai su tsuro yace wa inna kuma lallai mu la nahnu mu innan nuhyi mu ne muke rayawa wa numitu kuma mu ne muke kashewa wa nahnu alwarithun kuma mu ne masu gadan kasa wato kowa zai kare gaba daya babu wanda zai saura sai Allah subhanahu wataala shi yasa ya kira kansa rayayye kuma tsayayye Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وعنت الوجوه للحي القيوم وغد خاب من حمل ظلمة قوة ذيك أهلي شيني رأيي سبحانه وتعالى كما شيني تأيي حاصلي بما أينهن رأيي والتاسة كأليب سبحانه وتعالى أعشيني يكي رأي وان ديسو سنن كما يكشي وان ana fahimta wato wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda shine yake ainihin kirkiran halittar ku daga cikin ku akwai wanda zai rayu daga cikin ku akwai wanda sai ya rayu ya mutu daga cikin ku akwai wanda ba ma zai rayu ba za a yi barin sa ne wani kuma sai ya zo kuka zai yi wani a'a zama abin nan haifo shi ne babu rai babu wanda yake da wannan gaba ɗaya idan ba Allah subhanahu ta'ala ba shi sa ɗaya daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala shine Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam ya tabbatar da wannan kuma dan yana so ya isa mana da sako wa id qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta Allah ka nuna mana ka nuna mani ya kake raya mamata qala awalam tu'min qala bala yace baka imani ba nace ni ko nayi imani walakin li yatma inna qalbi ina so zuciyata ta sake yadda da amincewa kan aminta da tai Allah subhanahu ta'ala sai yace fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna yatinaka sa'ya Allah ya umarce shi suka ka samu tsuntsaye guda hudu ka dadda tsasu, ka gwamutsa tsasu, ka sanya dukka wannan tsuntsuwa misali kamar a ce wannan tsadda wannan kanari wannan gauraka wannan kaza ka daddatsa suka ka cakuɗa naman su kowace ka je dutse ka sanya daban-daban sai ka kira ta kace tsadda kanari gauraka ya ati na ka saya kowace za ta taso maka tana mai tafiya to haka Allah subhanahu wata'ala yake rayan mamata haka kuma annabi Ibrahim cikin dambarwar da yayi da wancan sarki mai ɗagawa ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت mahalicina shi ke rayawa kuma shi ne ke kashewa saboda duk mutumin da ba shi da wannan to bai kamata ya baka tsoro ba ana fahimta duk mutumin da bai da arzikinka bai da rayuwarka bai da makomarka to bai kamata ya zama abin tsoro ba saboda wanda yake da waɗannan abubuwa shine ya kamata ka ji tsoronsa amma wato abin da ya jefa mutane cikin halin da muke ciki a yanzu rashin tauhidi da kuma tawakkali ana fahimta ai yanzu idan ka duba zaka ana cikin tsananin wahala irin misali in ka duba bara gero da shinkafa da suga da suka dinga sintiri a bana ba su yi ba ban san ko ido na bane ana fahimta abin gaba-gaba yake yana ta matsewa ya matse wato an matso saboda rashin tauhidi da kuma tawakkali duk shi ya jefa mutane cikin al'amari ba wani mutum bane sai dai rashin tauhidi kawai domin a lokacin da aka zo nan na khutba ina ga a dubu shekara ta dubu biyu da sha biyar na ce to ba ihu za a ta yi ba sama da mutum ɗari da wani abu suka mutu tsakanin zariya da nan wurin celebration ana fahimta wani ma a ranan bai shan giya ya sha giya ya gode ma Allah da saba masa wani a ranan yayi zina ya gode ma Allah da saba masa duka wannan ba ai ba to wani ma ya ɗauki janareton gidan shi ya ziyar wuta ta samu saboda a tunaninka ga mai yi ya zo baka koma wurin wanda ya yi mai yin ba to tun da shi kuke tunanin zai yi shikenan bari a baku da shi to da abin kuma ya zafi ya zafi maimakon mu gane din shi ma agizi ne ba zai iya ba sai mu sake komawa wurin mai shi sai muka koma kuma muka ce ya gaza ya kasa fidda mu cikin talauci ana fahimta Allahu alladhi kharaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay a cikin mutane akwai wanda zai yi mafaɗin abubuwa ya halicce ka ya kashe ka sannan ya azurta ka ba wanda ya isa maka wannan sai Allah subhanahu ta'ala to tunda ba mu da tauhidin a lokacin ba mu yi tauhidin ba ba mu kuma yi tawakkali mun koma ga Allah ba to shine yanzu kaga halin da ake ciki a yanzu akwai da yawa mutanen da suke yawa mun kace a ah, wallahi ko ko gero mudu ɗaya ba samu ba saboda yanayi ya kai inda ya kai to wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun mu ne in ji Allah subhanahu wata'ala lallai mu ne muke rayawa mu ne muke kashewa kuma mu ne za mu gaji ƙasa saboda kowa zai mutu zai kare gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala shi zai rage kafirai ma sun tabbatar da wannan قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى ونحن على ذلك من الشاهدين أنا فهمت الله سبحانه وتعالى shi ne yake da ikon ya raya shi ne yake da ikon ya kashe kuma shi zai gaji ƙasa inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un mu ne zamu gaji ƙasa da wanda ke kan ƙasan gaba ɗaya sannan kuma kowa da komai wurin mu zai ƙare ana fahimta wannan na iya gadan wannan wannan ya gaji wannan kamar yadda annabi Sulaiman ya gaji Dawud wa warisa Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay' ya gaji mahaifinsa to shi ma wannan ya gaje sa wannan har al'amari gaba ɗaya zai koma ga Allah subhanahu ta'ala kowa zai kare yan aljanna su ma za su gaji aljanna amma kafin su gaji aljannan sai ainihin sun ɗanɗane mutuwa وتلكم الجنة التي أورثتموها wancan ita ce aljanna wacce za a gadan maku sannan in sun shiga su ce alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha haka alarammomi suke cewa ana fahimta thumma awrathna al-kitaba alladhi nastafaina min ibadina sannan muka gadarwa da waɗanda muka so zaɓaɓɓu daga cikin bayinmu muka gada musu da littafin mu shine alqur'ani don haka kowa zai kare wannan ya gaji wannan wannan ya gaji wannan har a ƙare kowa ya ƙare babu kowa sai Allahu alladhi la ilaha illahu alhayyul don haka shi ya fi cancanta da ka ji tsoro shi ya fi cancanta ka yi aiki don shi shi ya fi cancanta ka koma gare sa saboda baka san a yaya za ka same shi ba sannan kuma wace irin makoma zai saka na ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين Allah subhanahu wa ta'ala yake walaƙad alimna haƙiƙa mun san almustaqdimina minkum masu gabatuwa daga cikinku walaƙad haƙiƙa alimna min mun san na masu jinkiri daga cikinku malamai ƙarƙashin wannan wato akwai fasassari aƙalla ba za su gaza guda takwas ba shin su wane ne magabata su wane ne waɗanda suke jinkiri amma akan rawaito sababin saukan wannan ayan akan ce kamar yadda imamu tabari ya rawaito wato wasu daga cikin sahabbai kamar yadda abul jauza aka samo daga gare ta cewa wato sukan zo sahu da sauri domin kun san mata ma sukan je masallaci don haka wasu sukan zo da sauri don akwai wata mata kamar yadda riwayar hadisin ya zo tana da kyau wato kyau duk iya idan duk iya inda idan ka ya taba ganin wace mata kyakkyawa to iya abin da ta kai kenan na kyau don haka sai wasu daga cikin sahabbai aka ce sai suna zuwa da sauri domin matan ta gilma su ganta wasu kuma sai su je sahu na ƙarshe ana fahimta saboda in sun yi ruku'i sai su leƙe ta kamar da imamu tabari ya kawo to amma wannan hadisi bai inganta ba ana fahimta na kawo ne min babil ilm saboda a sani kar wani ya fake da guzuma ya harbi karsana ana fahimta a ciki akwai wani mutum da ake kiran shi amru ibn malik an-nukri malamai sun yi ittifaqin wannan mutum ne wanda yake yana da rauni don haka wannan riwaya ba ta inganta ba amma cikin dalilin saukar wannan aya na biyu da ibnul ya kawo rahimahullah ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗaitar da sahabbai radiyallahu anhum akan falalan kiran sallah da ainihin sammako zuwa masallaci da kuma sahun gaba wasu daga ciki radiyallahu anhum saboda marari da shauƙin su samu waɗannan falala guda uku halattar masallaci da wuri kiran sallah sahun gaba sai suka ga cewa to gidansu yayi nisa baro sai da gidajensu don su dawo kusa da masallaci sai wannan aya ta sauka wa laqad alimna almustaqdimina minkum haqiqa mun san magabata daga cikin ku wurin aikin alkhairi wa laqad alimna almustakhirin kuma haqiqa mun san masu jinkiri masu nawa masu ƙasa a gwiwa kamar yadda nake wato ainihin malamai sun fassara waɗannan abin nan aya da fassarsari ba za ta gaza ainihin fassara guda takwas ba imamu ikrima radiyallahu anhu yana cewa a fassara ta farko walaƙad alimna almustaqdimina minkum walaƙad alimna almustaakhirin yace inna Allah khalaqa alkhalq lalle Allah subhanahu wata'ala ya halicci halitta wato bayi kenan fa faraga minhum sai ya karkare halitta daga bayin nan fal mustaqdimun kaga na gaba gaba waɗanda suke gabata man kharaja min alkhalq su ne waɗanda suka fito daga cikin wannan halitta Iri na, irin ka, irin waɗanda suka zo suka rasu duk waɗannan suna ɗaya daga cikin na gaba gaba wal musta'khirun amma waɗanda kuma suka yi jinkiri ba su zo ba man baqiya fi aslabir rijal su ne waɗanda suka saura yanzu haka a cikin tsatson maza ba a riga an haife su ba ba su riga sun zo duniya ba wannan ita ce fahimtar imam ikrima yadda ya fassara wannan aya radiyallahu anhu fassara ta biyu daga imamu qatada radiyallahu an yace almustaqdimin man mada in an ce waɗanda suka gabata su ne waɗanda suka shuɗe daga cikin magabata wal mutakhirin man baqiya fi aslabir rijal amma waɗanda suka rage su ne har yanzu waɗanda suke cikin tsatsan mazaje sannan kuma suna cikin kirajen mataye fassara ta biyu kenan ibnu abbas radiyallahu anhuma yace abinda ake nufi da mustaqdimin magabata su ne man mata waɗanda suka zo sun yi rayuwarsu sun ma mutu wal mustaakhirin amma waɗanda suka jinkirta suka rage suka saura man huwa hayyun lam yamut su ne waɗanda suke kan rayuwa a yanzu ba su riga sun mutu ba irina irinka waɗannan su ne ake kira mustaakhirin fassara ta uku kenan fassara ta hudu wacce aka samo daga Abdurrahman bin Zaid bin Aslam radiyallahu an yace abinda ake nufi da mustaqdimin alladhina madaw fi awwal al-umam sune waɗanda suka shuɗe a farkon al'ummomi irin zamanin babanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam sune mustaqdimin magabata a cikin al'ummomi na farko wal mustaakhirin amma waɗanda suka saura a baya humul baqun su ne na baya-baya sawa'an a cikin wannan al'umma ce a'a a cikin wata al'umma ce in dai ta zo daga baya ba zamanin annabi adam alaihi salatu wasalam ba waɗannan ana kiransu mustakhirin wato na baya-baya fassara ta biyar imam sha'abi yana cewa radiyallahu an idan aka ce mastakdama al-mustakdimin magabata sune fi awwalil khalq waɗanda aka halicce su sahu halitta ta farko farko waɗanda yake kuma ba wanda zai san wannan sai Allah subhanahu su wane ne aka halitta a farko farko ba wanda zai iya tantance su wal mutakhirin in aka ce na baya baya su ne akhirul khalq wato karshen halitta waɗanda za a halitta na karshe su ma ba wanda zai san su sai Allah subhanahu fassara ta shida imamu mujahid yace radiyallahu an idan aka ce al mustaqdimin su ne al qurunul ula zamun nan farko misali irin su adawa samudawa ashabul aika mutanen annabi lot mutanen annabi yusuf annabi yaqub waɗannan su ne ainihin almustakdimin sannan almustakhirin yace ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne wannan al'umma ta annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fassara ta bakwai an samu daga imamul hasan al-basri radiyallahu an yace al-mustaqdimin waɗanda ake nufi da magabata ai fi sa'atillah su ne suke tsere suke gogayya cikin bautan Allah subhanahu ta'ala kamar yadda Allah ke cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون da haka su ne magabata duk wani abu da za a ce aiki ne na alkhairi to sun shiga sahon sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha fi ardi as-sama'i wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rusuli su ne magabata limit li hadha falyamal al amilun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun wato su ne suke tsere wurin bautar Allah subhanahu ta'ala duk abin da za a ce aiki ne na alkhairi to ba a barin su a baya imamu hasan yace to su ne mustaqdimina idan aka ce mustakhirin wato su ne kuma waɗanda yake yastakhiruna an ma'asiyatillah suna baya baya daga sabon Allah subhanahu ta'ala duk abin da zaka ga an ce sabon Allah ne fishi ne wanda zai sauka daga Allah a kan bayi subhanahu ta'ala ba za ka same su a cikin wannan sabga ba wato sun yi kama da mutanen Madina radiyallahu anhu mutanen Madina annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya yabe su idan aka yi kumaji za a yaƙi kafin ka ce mai sun yi dandazo sun taru amma da zaran an ce an zo ka san ganima sai ka neme su ba za ka ga ko ɗaya daga ciki ba Ana sallallahu me ya same ku ku shin wai ba a neman ku ba a ganin ku sai wurin karabka da wurin hada hammata da hammata sannan ake samun ku amma wurin dausayi da jin daɗi da daula ba a ganin ku to don haka duk wanda ka ɗauka daga cikin fasassarin nan na magabata ana fahimta ya shiga ciki saboda akwai abin da ke karfafa shi in ka ce wanda ya mutu ne da wanda ya saura in ka ce mai tsaratayya ne da kuma duk wanda ka ɗauka in ka koma cikin ƙur'ani ko hadisi za ka samu akwai abin da yake ainihin ƙarfafa wannan wato fassara walaƙadi alimnal mustaqdimina minkum haƙiƙa mun san magabata masu gabatuwa a cikin koma menene daga cikin ku walaƙad alimnal mustakhirin haƙiƙa kuma mun san waɗanda suke ƙasa a gwiwa waɗanda suke baya baya na'am wa inna rabbaka huwa yahshuruhum hakimun to da Allah subhanahu ta'ala kaga idan kana kallon wannan fasarsari yadda na sha bayani abinda malaman balaga ke cewa husnul tanfiq zaka ga Allah subhanahu ta'ala cikin hikmarsa yana ɗaukan mu daga mataki zuwa mataki daga mataki zuwa mataki ana fahimta Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani a farkon fari dukkanin wani abu na taska a wurinsa yake ba zai sauka ba sai da sansa da yaddansa da uwa ce wasa farko kenan yanzu taskar sai ya saukar da ita idan ya saukar muku da taskar daga taskar Allah subhanahu wa ta'ala kuke ci ku sha sannan ku rayu sannan ku tsayu idan kuka ci kuka sha kuka rayu daga cikinku an san wanda rakiyarsa za ta yi tsawo ma'ana zai tsawancin kwana daga cikin ku an san wanda zai yi rayuwa matsakaiciya daga cikin ku an san wanda ba ma zai rayun ba daga cikin ku an san kuma mai yar gajeruwar rayuwa dukka waɗannan abubuwa babu wanda yake da sani sai Allah subhanahu ta'ala kaga mataki na uku kenan to da wanda ya tsawon rayuwa da wanda bai ma rayun ba da mai matsakaiciyar rayuwa da mai yar gajeruwar rayuwa sai Allah ce wa inna rabbaka lallai mahaliccinka subhanahu ta'ala huwa yahshuruhum shi zai tattara su gaba ɗaya da mai doguwar rayuwa da mai gajere da matsakaiciya da wanda ma aka bai ma rayu a duniyan ya ji daɗinta ba don Allah subhanahu ta'ala shine zai tattara su gaba ɗaya imamu qatada yake al-awwal wal akhir na farkon ku da na ƙarshe Allah subhanahu ta'ala zai tattara ku gaba ɗaya wala qad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون kowa da wanda ya rasu shekara dubu biyar da wanda tun lokacin annabi adam alaihi salatu wasalam to Allah zai tattara su gaba daya gaba daya za a haɗu innahu lallai shi subhanahu ta'ala hakimun mai hikma ne alimun masani ne cikin duk abin da ya aiwata. an samu wata riwaya har wa yau daga imamu qatada radiyallahu an yana cewa kullu ula'ik dukkanin waɗannan gaba ɗaya qad alimahumullah Allah subhanahu wa ta'ala ya san su ana fahimta kuwa wato kaga kaman ni kai shi ita idan ƴaƴa suka ɗan yi maka yawa misali aka ce ka haifi ƴaƴa kaman talatin ko arba'in ana fahimta sunayensu yakan ɗan rikice maka in kana so ka ce ahmad sai ka ce kai muhammad misali ana fahimta allah subhanahu ta'ala baya wannan shi yasa malamai daga cikin yabon da suke ma allah subhanahu wa ta'ala sukan ce ya man la yahtalitu alayhi al-aswat ya wanda sautin khamis da sa'id da muhammad ba su cinkushe masa ya rasa ganewa yanzu dauki misali wayar da take wurinka wata misali ba tana da capacity ta rike sunan mutane dubu biyu ba ko dubu biyar misali in wai ta kai ta girma to in ka ɗauko misali in kana so ka kira khamis ka danna ke duk ke ya da ke wurin gaba ɗaya <laughs> ana fahimta duk za su bayyana maka kai ka san wanda za ka kira bisa ga kuskure idan kana so misali ka kira khamis sai ka kira khalid kana jin sauti shi ka subhanallah ya hakuri ba wallahi ba kai zan kira ba ga wanda zan kira ko ba haka bane to amma ni ka ga ina addu'a kai ma kana yi shi yana yi ita tana yi su suna yi duk wanda yake ya Allah Allah ya san mai kira ana fahimta ya kuma san daga inda ya kira ya kuma san dalilin kira ba wanda yake da wannan sai Allah ta'ala ya san in kai dan Najeriya ne ka tafi Saudiya kai kira ya san eh wane ne yanzu daga Saudiya yake kira ana fahimta ba wanda ke da wannan sai Allah subhanahu ta'ala don haka shi fi cancanta da kaji tsoron ba dan adam ba shi zai baka shi zai hana ka shi zai raya ka shi zai kashe ka kuma ya tattalan maka manka gaba daya sannan duk idan ka gama gaba daya zaka koma wurin sa sannan ka yi bayanin ayyukanka kai kanka kai duk abin da kai gaba ɗaya za ka zo ka karanta ma Allah subhanahu ta'ala ka yi kaza ba wai dan bai sani ba a'a saboda kai yanzu yadda ka san ɗan sanda na mai laifi ana fahimta ka san ɗan sanda idan yana so ya ce ka ba da statement ɗinka a matsayinka na wanda ake tuhuma sai ka ce to ni ɗin nan wane ɗan wane zan faɗi abin da zan faɗa ba dan an tursasa mani ba da so na da daɗin raina da yadda ta zan faɗi waɗannan maganganu sai sake tambaya ka to ka yadda yanzu idan aka gabatar da wannan magana a matsayin kotu ya zame shaida sai ka ce eh ka yadda ana fahimta sai ka dinga zangeno masa ba fa kuma a'a mutum ne ka kashe gashi ya san ka kashe din ga mutumin an ganshi an haƙo amma don kai ka tabbatar din da kai cewa kai kai wannan laifi ana fahimta da aka ce kai bayani ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza to Allah subhanahu zai abin da aka ce abin nan takrir tabbatarwa ka tabbatarwa da kanka cewa eh abin da kai din nan kayi kaza kayi kaza kayi kaza to tun da kai ka tabbatar da kayi kaza makomaka in ma ka tafi cikin mutanen dama wa in ma ka tafi cikin mutanen hagu Allah ya mana tsari don haka Allah subhanahu zai tattara kowa da kowa ran alkiyama kuma kowa zai samu abin da ya aiwata na ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان والجان خلقناه من قبل من نار السموم الله سبحانه وتعالى يقول walaƙar halaknal insan haƙiƙa mun halicci mutum shine mahaifinmu annabi adam ana fahimta wato da inda kaji an ce kamar misali ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida shine annabi adam saboda ba wata halitta ta ɗan adam gabanin sa sai shi ana fahimta don haka walakari halaknal insan haƙiƙa mun halicci mutum shine annabi adam alaihi salam min salsalin daga busasshiyar ƙasa mun halicce shi daga busassiyar ƙasa min hama'in sannan daga bakar ƙasa masnunin wato wacce yake tana caccanza launi tana jirkita tana sauyawa abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma yace allah subhanahu ta'ala ya yayi bayanin matakan halitta ne kamar da ke cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wani zubin kaji ya ce an halice ka daga ƙwayar ruwan halitta ana fahimta wani zubin kaji ya ce ya halice ka daga ƙwayar tsoka wani zubin kaji ya ce daga ƙwayan jini ana fahimta to duk waɗannan matakai ne na halittan bil adama amma gaba ɗaya asalinsa gaba ɗaya wani zubin kaji ya ce daga ruwa saboda itibari ma sai kun in an dubi zuwa ga abin da zai je ya dawo ana fahimta ruwan halitta an halicce ka daga ruwan halitta amma in ka koma asali za ka samu daga ƙasa ce saboda ƙasa ke ta tsirar da abinci daga ci abincin abincin kuma ya zama wani sinadari ya narke a jikinka ya koma ainihin ƙwayar ruwan halitta don haka sai Allah ya ce to an halicce ka daga ruwa ana fahimta don haka mun halicci bil adama wato annabi adam kenan daga busasshiyar ƙasa min hama in jam'i ne na ham'a mufrad kenan hama wato shine ainihin bakar ƙasa almasnun mai caccanzawa daga wannan yanayi zuwa wancan yanayi waljanna shi ko aljani khalaqnahu mun halicce shi min qablu gabanin halittan bil adama min nari samum daga wata wuta mai zafi wacce yake bata da hayaki ana fahimta malamai a wannan ƙarƙashin aya sun yi bayanai daban-daban daban-daban daban za mu ɗauka ɗai-ɗai domin a cikin sonfal ɗin nan akwai malamai wasu sun ba da irin tasu fahimtar bisa ga abin da larabci yake nufi da wannan idan ka ce solfal wato ƙasa wacce yake busassa imamu qatada yake cewa radiyallahu an huwa turabul yabis ita ce ƙasa wacce yake ta bushe alladhi yusma'u lahu salsala wanda ana jin ƙara in ka ɗauki busasshiyar ƙasa misali kamar ƙwaɓɓarka an san ƙwaɓɓarka ƙasar da yake tana farfashewa misali in ka ɗauke ta ta bushe ka buga ai za ka ji ta ɗanyi wani sauti kwakwal hakan na misali to ita ce ainihin al'abinan salsa ƙasar da ta bushe in an buga ta ana jin tana fitar da wani sauti haka fahimtar ainihin imamu qatada ya faɗa radiyallahu an abdullahi Ɗan abbas radiyallahu anhuma ce wuli da adam an halicci annabi adam alaihi salatu wasalam min salsal daga ƙasa busassa wa min hama sannan daga bakar ƙasa wa min sinin lazif sannan kuma daga yumɓun ƙasa mai danko mai kamewa malamai suka ce duka wannan bakin karo ana mana bayanin matakan ainihin halitta ne ai kaga kamar ni kai shi ita in dai kai bil adama ne hadisi da ya zo a cikin sahih na Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani inna ahadakum yujma'u abinnan khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa ana tattara halittan bil adama daga cikin mu cikin ƙwayar ruwan halitta kwanuka 40 thumma yakunu alaqatan mithla dhalik sannan ya kasance wato gudan jini kwanaki arba'in thumma mudghatan misla zalik sannan ya kasance ƙwayar tsoka gwargwadon haka kwana arba'in don haka in kace arba'in sau uku misali zai baka nawa ɗari da ashirin to in ka raba ɗari da ashirin gida hudu zai baka nawa talatin talatin to kaga watanni hudu kenan a lokacin ake busa ma tsumma yursalu ilaihi almalak fayanfuhu fihi ruh sai aiko maka da mala'ika shi yasa da zaran mace ta dauki ciki misali da zaran ta ya fara motsi to cikin nan ya kai wata hudu ana fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine karantar da mu wannan karatu a za haka kaga matakai ne na halitta daga kwayar halitta ta ruwa zuwa kwayan jini zuwa mudar tsoka sannan a lokacin ka riga ka zama bil adama sai a zo a tsaga kunne a tsaga idanu ga kafar baki ga hanci ga yan yatsu ga kafafu ga kibiya duk abu da ka sani gaba daya hakan nan mutum zai rayu a cikin mahaifiyarsa wata tara a don haka dukka babu cin karo in ka ce salsal wato busasshiyar kasa ko ko hama bakar ƙasa ko kuma ka ce tsinin yumbun ƙasa dukka wannan wani abu ne wanda ke matakai ne na ainihin halitta babu cin karo a cikinsu imamu mujahid radiyallahu an yace in an ce salsal busassar kasa wato shine almuntin mai wari mai ɗauyi saboda kai bil adama ba ma kada abin da zaka yi tinkaho da shi sama da bin Allah subhanahu ta'ala to me kake da shi da zaka yi tinkaho wani ya zo yana gaya ma wani suna rikice ka san ko ni waye ce ni ko na san ko kai wane ne ni ni zan baka labarin ko kai wane ne kai ne wanda ka fito cikin rami sannan aka sa ka cikin rami sannan zaka koma cikin rami kuma tsutsotsi su su burbuɗe ka sannan yanzu tsakaninka kana ɗauke da ƙazanta baka wuce haka ba kana da abin da ya wuce haka ka fito cikin rami aka sa ka cikin rami kuma zaka koma cikin rami sannan tsutsa za su samu ainihin delicious abinci mai daɗi mai tagomashi ana fahimta sannan kai yanzu tsakaninka kana ɗauke da ƙazanta kana da abin da ya wuce haka ana fahimta malamai to in ka duba gaba ɗaya za ka gane kai bil adama ba ka da abin da za ka yi alfahari da shi sama da bin Allah da wannan musulunci a don haka salsal in ji imamu mujahid radiyallahu an ya ce ita ce ƙasa almuntin mai ɗoyi daga ita aka halicci bil adama sannan masnun har wa yau min falfalin min in masnun har wa yau malamai sun sake bayanin ainihin fahimtar su wasu daga cikin malamai abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace an ce masnun misali ita ce ƙasa almuntin ita ma mai ɗoyi wato kenan da salsal da masnun wato abu ɗaya ne a wurinsa radiyallahu an ibn qutayba yace radiyallahu an almutaghayyirur ra'iha in an ce masnun ita ce kafar da yake tana canza ɗanɗano ba mamaki wani lokacin ka ji ƙanshinta wani zubin ta koma sai ta wari ita ake kira masnur sannan abubakar bin al'ala da abu obai suka ce radiyallahu anhum idan aka ce al-masnun shine al almasbub ƙasar da yake ana zuba da kalmar sabba anna sababna al-ma'a sabba mun zubo da ruwa zubarwa ƙasar da yake ana antayota tayota daga irinta ne aka halicci bil adama ana fahimta sannan ibnul ambari yace almasnun, masnun radiyallahu an yace ita ce al ita ce kasa wacce ke sai an bambare ta bambare ta ake a balle ta ita ake cewa ainihin almasnun. masnun ayyan ma kana duk yadda abu ya zo bil adama dai wato babanmu kenan annabi adam an halicce sa daga busassar ƙasa ainihin baka mai canza launi daga wannan launi ta koma wannan launi sannan Allah subhanahu ta'ala mana bayanin su kuma aljanu wal janna khalaqnahu min qab min nari samum aljanu gabanin halittan baban mu annabi adam alaihi salatu salam an halicce su ne daga ƙasa abin nan daga wuta mai zafi zazzafa amma wacce yake ba ta da hayaki ana fahimta malamai suka ce imamu qatada ya ce radiyallahu an shin akwai bambanci tsakanin aljani da iblis ko ku a'a iblis ne aljin malamai sun tafi matafiya guda uku imamu qatada ce radiyallahu an idan aka ce aljinnu huwa iblis shine shaytani khalaqahu qabla adam subhanahu ta'ala ya halice shi gabanin annabi adam wa innama khalaqa adama akhir al amma wato Allah subhanahu ta'ala ya halicci annabi Adam ne na ƙarshe a bayan shaitani fa hasadahu Abdullahi Iblis shaitani sai yayi wa annabi Adam hasada ana fahimta alama a'tahu Allah min al-karama akan abinda Allah subhanahu ta'ala ya bashi na girma na matsayi sai ya masa hasada fa qala shaitani sai ya ce ana nariyun ni ka halicce ni daga wuta wa hadha tiniyun wannan kuma ka halicce shi daga ƙasa don haka babu yadda za a yi ni da aka halitta daga wuta in koma in yi masa sujjada bayan shi an yi shi daga ƙasa sai malamai su kawo wato comparison wato gamayya ko almuqarana kwatanci tsakanin wuta da ainihin ƙasa sai suka ce ita ƙasa a ƙasa take a kwance a shimfiɗe amma wuta ai kaga takan yi hankoro ta tashi da haka shi yana ganin shi a sama yake ya za a mai da shi ƙasa abu na farko kenan sannan abu na biyu ita wutar takan ƙona ƙasa ita ko ƙasa ba ta ita ta kona wuta ba ana fahimta abu na uku abin da ya yasa shaidani ya faɗi haka ni ne na ainihin gabata a wurin halitta yaya na baya zai zo kuma ya samu karama da ni ban samu ba don haka waɗannan abubuwa sai suka same ta abubuwa guda biyu malamai suka ce da su aka saba ma Allah a sararin sama da su ne aka saba ma Allah subhanahu ta'ala a sararin ƙasa da hasada da kuma girman kai shi yasa ya tabbata a cikin sahih la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kib duk mutumin da akwai kwatankwacin daidai da kwayar komayya na girman kai a cikin zuciyarsa ba dan aljanna bane aljannan ma ba tashi bace malamai kuna fahimta masu iya magana suna cewa kullul adawati qad turja ifaqatuha illa adawata man adaka min hasadi kowace irin gaba da kiyayya da sabani ana sa ran a samu maslaha a zo a yi daidai ko kai ya haɗu amma kaga mutumin da yake faɗa da kai saboda hasada ba za a taɓa jituwa ba har a koma ga Allah saboda ɗayan abu ne guda biyu zai faru ko dai sai in ni'imar ta kau sannan shi zai tsahirta ko kuma sai kai in mai ni'imar ka kau sannan zai huta to in ko suna nan gaba daya kai kana nan ni'imar tana nan yaushe ne za a samu masla ba za a samu ba ana fahimta wannan shine abin da ya samu shaitani yana ganin ni na fisa to kuma da wannan muke iya fahimta wai kasantuwan kana babba kasantuwan kai ne na gaba wannan ba shi ne dalilin da zai sa dole kuma ka zama kai ne a gaba a cikin komai ba ba lallai ba ne. na baya a yanzu misali shugaban kasa misali mahaifinsa ba ya rasu ba ko ba haka ba ne? amma ya haifi ɗaɗan kuma ya rike shugabanci yanzu amma uban kuma bai samu ba don haka abu ne mai sauƙi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya hana uba ya bai wa ɗa ko ya hana yaya ya bai wa ƙani ana fahimta ko ya hana maza ya bai wa mata wannan duk ba wanda zai ce wa Allah don me amma ka ce a ai ni ne babba a shekaru Da haka dole ne kuma ni ya kamata in yi kaza Allah subhanahu wa ba ya masa wannan abin da ya ɓadda kafirai kenan suka bace warwas ana fahimta a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim wai su suna mamaki a ah, ya za a yi mune laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim fa ai in ma dai wahayi ne in qur'ani ne to mu muna tunanin ba kai ya kamata a saukarwa ba kuma sun manta cewa annabta ba fa nema ake ba zaɓi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa wani daga cikin bayinsa wanda ya fi kowa a lokacin na mutanensa sai a ce to gashi an danka maka amana ana fahimta to haka ilimi haka kuɗi haka sarauta zaka ga Allah wanda ya so yake ba qul allahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al innaka ala kulli shay'in qadir in ka duba abubuwa hawadis fararrun abubuwa sun faffaru da dama wani kaga yana ta yi yana ta nema sai kaga ba shi aka rubuta ma ba ba mamaki kaninsa ne ko ɗansa misali duka waɗannan abubuwa sun faru don haka iblisa sai wannan abu ya ɗauke ta girman kai da kuma hassada sai ga ba yadda za a yi in bi wanda ka halicce shi daga yunkun ƙasa ni ka halicce ni daga wuta har ma ya gaya wa Allah kai tsaye ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ni na fi shi alkhairi daga wuta ka halicce ni shi kuma ka halicce shi daga yunkun ƙasa ana fahimta ya tabbata a cikin hadisin muslim rahimahullah hadisin da aka samo daga anas dan Malik radiyallahu an yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lamma sawwara Allah ta'ala Adam alaihi salam a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sawwara halittan annabi Adam fil janna a cikin aljanna tarakahu ma sha ya an yatruka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bar wannan sura iya adadin abin da shi Allah ya so ya batta faja'ala iblisu yutifu bi shedani sai ya zo ya dinga kewaye wannan sura yana ta kallanta yana ta kewaya ta wa yanzuru ma huwa yana so ya gane wai wannan abu menene shi daga ina yake me ake nufi da wannan halitta ana fahimta falamma ra'ahu ajwab a lokacin da ya ga annabi adam alaihi salatu wassalam yana da ciki ana fahimta wato an masa da ciki inda zai sa wani abu ya zauna arafa sai shaitani ya gane an annahu khalaqa khalqan la yatamalak cewa Allah subhanahu wata'ala ya halicci wata halitta wacce yake ba za ta iya ɗaukan nauyin fishi ba irin ta ya baci kuna ku fahimta wato a lokacin da aka tsawara halitta annabi adam ya ga a'a ai daga cikin abin da aka sa mai ga kai ga zuciya ga hungu ga koda ga hanta ya ga kuma ga ciki sai ya tabbatar da cewa to eh lallai wannan halittan ba zai iya ɗaukan jimirin fishi ba idan ransa ya baki ai shi hadisi ya tabbata laisa shadidu bi ba mai karfi bane wanda yake ɗaukan mutane yana buga su da ƙasa ba innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda ghadab mai karfi daga cikin ku shine wanda yake mallakan zuciyarsa a lokacin da ransa ya baci ana fahimta ranka ya bacin a ta kai kokari ka danne ka share ka kauda kai misali kaman bai bacin ba to wannan shine mai karfi a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma ya zo a cikin hadisin muslim rahimahullah hadisin an samo shi daga urwa ya rawaito daga aisha radiyallahu anhum aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nur an halicci mala'iku daga haske wa khuliqal jan min marijin min na an halicci aljanu daga wuta mai zafi amma wacce yake ba ta da hayaki wa khuliqa adam min masu lakum annabi adam kuma an halicce shi daga abin da aka sawwara muku wato yimbin kasa kenan kenan da wannan muke iya fahimta halittar mala'iku daga haske halittar aljanu daga wuta mutane kuma an halicce su daga kasa ana fahimta to sai malamai suka saba sabanin da muke so mu yi bayani a kansa shine wato shin aljani shine iblis in an ce aljinnu daga kalman janna ya ɓoye ana fahimta aljinna ɗan tayi saboda ba a ganinsa ana kiran aljani aljani ne saboda ba ka ganinsa falamma janna alaihi lairu wa ake yauke ban kala hada rabbi ana fahimta to in an ce janna ya ɓoye menene yasa ake kiran aljani aljani saboda ba a ganin sa iblis kuma in aka ce ablata wato yayi nisa daga rahama to shin aljinnu shine iblis Koko iblis shi daban yake da aljinnu malamai sun saba akan wannan matsala akwai daga cikin malaman mu magabata waɗanda suke ganin aljinnu shine iblis ana fahimta daga cikin masu wannan fahimta akwai imamu da radiyallahu an ya ce aljinnu jinnu shine iblis wasu daga cikin malamai suka ce a'a wato aljinnu daban iblisu daban shi aljinnu wato shi aljani ne amma iblisu shi kuma shaidani ne ana fahimta to amma idan ka koma gaba daya in ka koma wato za ka samu kusan abu ne guda ɗaya. ra'ayi na uku kamar da aka samo daga Imam al Hassan da Afa da Qatada da Muqabil radiyallahu anhu suna cewa wato shi aljani shine baban aljanu sannan shedani shine baban shedanu ana fahimta kuwa aljani shine baban aljanu shedani shine baban ainihin wato shedanu ko kuma in ce a'a wato shi ainihin aljan shine baban shedanu ana fahimta to in ka koma dai gaba ɗaya a cikin maganganun nan aljanun nan su ne shedanun nan shedanun nan su ne aljanun nan amma kuma su a cikinsu su ma ƙungiya ƙungiya ce su ma sun ba da labarin kansu wa anna minna salihun wa minna kunna sara'iqa sun ce a cikin mu akwai nagari akwai wanda yake bara gurbi ba nagari ba wa anna minna almuslimuna wa minnal mu ma daga cikin mu akwai musulmai kuma sannan a cikin mu akwai ainihin waɗanda ba musulmai ba su ma sun ba da labari to yadda muke a nan da ahlus sunna su ma akwai ahlus sunna yadda muke da masu lafiya su ma suna da masu lafiya duk abin da ka sani a cikin mutane gaba ɗaya to su ma a cikin su akwai yadda ka san akwai bayin Allah masu bin Allah masallata to su ma zaka samu a cikin su akwai sarakunan mu da muke da su su ma suna da sarakuna kai karka rage komai karka ƙara. duk abin da ka san bil yana da shi a cikin aljanu ma suna da shi ana fahimta imam tarbai ya rawaito daga ma'akil rahmatullahi alaihim qala yana cewa sami'tu wahab ibn munabbih naji wahab dan munabbi wa su'ila 'anil jin ma hum an tambaye shi game da aljanu wai shin aljanun nan su su menene su waye su wace halitta ce wa hal ya'kulun shin suna cin abinci aw yashrabun koko suna shan abin sha aw yamutun koko suna mutuwa aw yatanakahun Koko ko nan suna auratayya koko ba su yi kaga tambayoyi guda hudu suna mutuwa koko ko ba su mutuwa suna ci koko ba su ci suna sha koko ba su sha sannan suna aure ko ko ba su auratayya qala sai wahab yace radiyallahu an hum ajnas ai aljanunnan nan jinsi jinsi ne yadda kaga mutane jinsi jinsi fa amma khalisul jin amma madarar aljanu asalin ya tsatsa gwaran aljanun fahim yake cewa su dinnan wato ainihin la a kulu su ba su cin abinci wala shirabon ba su shan abin sha wala moton ba su mutuwa wala tawalladon? sannan ba su aure bare su haihu asalin aljanun kenan in ji wa wa amma daga cikin su ajnas har wa yau wato su aljanin ya akulun akwai wanda suke ci wa yashrabun sannan kuma suna sha wa yatanakahuna sannan suna aure wa yatawalladuna wa yamutun suna auratayya kuma suna mutuwa wa hadhihi hiya allati min hasuali wal ghul wa ashbahu dhalik wannan bangare na biyu wanda suke haihuwa suna ci suna sha suna mutuwa daga cikinsu ne akan samu ainihin iskokai sannan kuma akan samu dodanni daga cikinsu khulasatul kalam magana dai abin da muke so mu taskace aljanun nan gaba ɗaya jinsi ne guda ɗaya kamar da bincike nuna an fahimta suna ɗiban sanwa suna cin girki suna shan ruwa suna mutuwa suna rayuwa wanda kaga ba su ɗiban sanwa ba su shan ruwa ba su da lafiya ne malamai ana fahimta yawwa duk wanda ka gaba ɗiban a ah, to ai ko cikin mutane ne yanzu kai misali da an kira ruwa mai zaka yi girki zaka kwasa ana fahimta wanda ka kogo bai ɗauki sanwa ba to akwai dalilin da ya hana shi ɗiban sanwa ila rashin lafiya ko dai wani dalili da ba to da haka idan ka ce aljanun nan ba su ci ba su sha to sun shiga sahu kenan na mala'iku waɗanda kuma suke da wannan su ne mala'iku ba su ci ba su sha ba su aure ana fahimta ba su da wani abu da suke sai bautan Allah subhanahu ta'ala amma aljanu suna ci suna sha suna aure suna mutuwa kai har sata da ƙarya duka aljanu suna yi gaba daya ana fahimta to za mu dasa aya na insha Allah idan Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu daga cikin masu rayuwa gobe za mu tashi akan aya ta 28 insha Allah malam gare ka idan akwai tambayoyi to abin da ya fi soyuwa shine kowace nafila za ka yi masa niyya saboda ai kana iya yin raka'a biyu a lulakka ta warware ko kuma ka ga ka za ka fita don haka kowace da za ka yi ya kamata ka jaddada niyya wannan shine na tambaya ɗaya gare mu to tambaya guda ɗaya gare mu insha Allah abinda to malam na a wani can wa alaikusa na'am wani ya kawo kaya eh ya ba kamar ya ka baka ajiyan kaya eh misali mutum ne ya kawo maka ajiyan kaya sai ya ce zai biya ka kudin ladan ajiya ok jingina eh wato misali mutum ne ya kawo jingina sai ya anshi kuɗi bashi a wurinka ko to in zai dawo maka da kuɗin abin da kake tambaya shin zai ƙara maka ne koko zai baka asalin kuɗinka ai to ai ƙarin ya zama riba ya zama interest saboda ai ga yarjejeniya shine rahan ko rihan wato jingina na a jingina ya halatta وإن كنت kuntu Gingina eh. jingina ce mutum ya bada ko? E. ya shi kuɗi bashi loan A. Eh. E. a ai shi ne maganar da nake dai we are just saying the same thing eh abinda muke faɗa duka guda ɗaya ne jingina a musulunci ya halatta ana fahimta wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda shine arhanu jingina yadda ake kuwa shine kana so misali karanci dubu talatin a wurin mutum amma shi ne a matsayin collateral abinda za ka bayar wanda yake zai samu confidence ya bada to sai ka ba shi wato sai ka ce to ni yanzu akwai wayata wayata din nan ta kai dubu ɗari amma ni dubu talatin nake so a wurinka sai ka ba shi waya jingina dubu ɗari ne ita ta wayar shi kuma ya baka dubu talatin to tambayar shi a nan idan ka zo mai da masa da dubu talatin ɗinsa shin ya halatta ka ƙara wani abu shine amsar nake a'a bai halatta ba saboda tun da ya riga ya baka collateral jingina ana fahimta yanzu shi kina sai ka dawo masa da wayarsa kai kuma ka anshi dubu talatin ɗinka amma in kai claiming duk wani abu wanda ka nemi a ƙara maka a kan dubu talatin ya zama haramun ya zama interest bai halatta ba mala ya gane ko to muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ka ba lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatunsa na alkhairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani da kunci na rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taimake su da kulawa da matsugunan waɗanda ba shi yema yawa Allah ka ba su abin biya mata da maza da suke neman aure Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari ya Allah waɗanda ainihin suke fagen fama na sojoji da 'yan sanda suke aiki don ƙasa don kuma tsara 'yan ƙasa Allah ka taimake su su murkushe waɗannan mutane waɗanda kuma suke wa tafiyar zagon ƙasa Allah ka taɓa zuciyarsu ka sa tausayi a zuciyarsu su daina idan kuma ba masu dainawa ba ne Allah ka yi mana maganinsu waɗanda suke cikin tsanani a ko'ina suke cikin musulmi Allah ka yaye masu ɗalibai da suke karatu Allah ka buɗe ƙwaƙwalansu marasu lafiya a cikinmu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya wannan fitina na tsadan kaya da garkuwa da mutane Allah ka kawo mana ƙarshen sa shugabanni da ka ɗaura akan mu Allah ka taimake su da taimakonka Allah karka ba su da dabarun su waɗanda suke jefa mutane cikin wannan fitina da kuma tsanani na rayuwa Allah ka shirye su su daina wannan matsala idan ba masu shiryuwa ba ne Allah ka kama su kamo waɗanda ba za su kubuta ba yan fashin dajin nan Allah ka shirye su Allah karka an shi wasu akan wannan ta'annufi matukar kasan masu shiryuwa ne idan ba masu shiryuwa ba ne Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da yake da hannu cikin wannan yamutsi ko da taimakon kuɗi ko da shawara ko da lokaci ko da ƙarfi Allah in zai shirya, Allah ka shirye shi idan ba mai shiryuwa bane Allah ka daura mashi fitintinu iri iri don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah karka bashi ya zauna lafiya wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa mutumin da aikin sa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalin sa don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalin sa wanda yake so mu lalace Allah ka shirye shi in zai gane idan ba zai gane ba Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi ya Allah ka bamu ƴaƴa masu albarka masu amfani a duniya da lahira waɗanda za su yi mana addu'a lokacin da muka yi ƙaura waɗanda za su taimaka mana a lokacin da muka gaza Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك